sha hudu ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da uku ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida cikin iko da nufi da kaddarawa ta allah subhanahu wa ta'ala a karo na goma sha daya ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na juma'a na jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna da ke nan hedukwatar kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa iqamati sunna ta kasa reshen karamar hukumar boko a nan hausa kwatas cikin garin boko karamar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga inda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi bangaren maza na roƙon Allah subhanahu wataala isa albarka a wannan haduwa ta mu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da su a rayuwarmu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zamanto sanadiyar daukakar musulunci da musulmai muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani a rubuta daga sama sura ta 89 ko casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu al-imran karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta ɗari da 112 yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da goma sha uku da fatan Allah ya taimake mai sa mu dace kawai gabanin nan akwai taimakon marayu da aka samu hajiya shawai uwar marayu ta ba da naira dubu goma da atamfa guda daya allah ya saka da alheri akwai umma e musa garba ita ma ta ba da dubu biyar allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi allah ya sa mizanin kyawun ayyuka wannan ya ce malam menene manufar hadisin an hane ni in kame tufafi ko gashi a sallah kuma wannan mai babban riga ya zai yi fai ina nuni zuwa ga hadisi imamul bukhari da muslim da wasunsu hadisi yana cikin kutubus saba gaba daya hada sunan darimi da waɗansu littattafan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni yi sujada akan gabbai guda bakwai da yake kuma an hane ni in kame tufafi ko gashi wala kufa sauban wala sha'ara to wannan gaba din ita ce yake magana a kai sannan mutumin da yake da babbar riga ya zai malamai sun tattauna wannan matsala cewa kada mutum ya tattare gashinsa ko an hannun ina magana ne akan mutumin da yake yi saboda ina ga ba zai bar tufafinsa yi sujada ga Allah ba ko ba zai bar gashinsa yi sujada ga Allah ba wanda ya ganganci yin haka amma ba mutumin da ya yi saboda wata maslaha ta sallah ɗin ba idan ya yi saboda maslahar sallah to wannan babu laifi a kai wannan shine abin da alqadi iyad Allah ya ji kansa ya tafi a kansa a lokacin da yake sharhin wannan hadisi sannan mazahibul ulama a cikin haka gaba ɗaya hannun suna ga hani ne na tanzihi ba na karhanci ba ne ko haramci bambanci tsakanin hani na tanzihi ko na karhanci ko na haramci shi ne shi na tanzihi hani na tanzihi shi ne a hana ka abu ba don idan ka yi shi zai tasiri a cikin ibada da kai ba hani na karhanci shi ne wato a hana ka abu in kai ba a so kai wannan abin amma dai ka fi kusa da samun zargi a kan kusancinka ga samun lada ko rashin samun zargi aka ce hani na haramci to shi kuma wannan abin da ka aikata shi haramun ne wannan shi ne bambanci a tsakaninsu to shi wannan ɗin ka hani ne na tanzihi wato kada ya zama to ka mai da sallah wajen wasanni ko kuma ka mayar da kai kanka ne wani girman kai da kake gaba za ka bar ka ya ka kasa saboda Allah ba ko gashin ka ya sauka kasa saboda Allah ina fatan mun gane ko da alhassanul basari Allah ya ji kansa yana cewa wanda yi sallah a haka nan ita tare gashin kansa ko ita tare tufafinsa sai ya sake sallah din ita sallah ba ta ba amma ya ɗauki mutumin da ya haka saboda girman kai to ba saboda tattarewar ba ne saboda sifa ta girman kai ɗin da ya samu ita ce ta sa ce sai ya saki ya saki tufafin nasa ya sauka a ƙasa sannan ibar gashin nasa ya sauka a ƙasa wanda yanzu ya dawo girman kan da yake da shi yanzu ya sauya ita to sannan ne za a karɓi sallar tasa wallahu ala amma idan mutum ya zo masallaci da babbar riga asali wajibi ne ma don kada ya takura a sahu ita tare ta ina fatan mun gane wannan ka sake ta a cikin sahu wani zai take maka kai za ka takura wani wani zai takura maka da haka za a yi sallar ba cikin nutsar da ya kamata ba don haka sai mutum ya kula da sa irin wannan yanayi wallahu ta'ala ala wannan ya ce malam wanne taimako za ka yi min ne dai ina da yawan wasu wasi musamman a sallah ko karatun alkur'ani ko azkar to waɗannan wurare ne da ko taimakon da za a baka za a baka shine ta hanyar yin azkar ɗin to kuma kana da kokon tuwara azkar yanzu abin da ya fi kamata shine sai a baka shawarwari menene abin da yake kawo waswasin asali shi ya kamata ka gano daga abubuwan da ke kawo waswasi ko kan sa waswasi ya auri mutum akwai abubuwan da suke ko yawancin su saban Allah yawancin saban Allah na daga abin da yake sa mutum waswasi kallon batsa kalla abin da yake haramun ne kalla kallon abin da yake babu kyau kallon tsiraici da abin da ya kama da haka na daga abin da yakan kawo wasu jin kaɗe-kaɗe jin waƙe-waƙe waɗannan suna kawo ainihin wasu wasu a cikin zuciya saboda abin da suke yi suna tsirar da wani munafinci ne a cikin zuciya kamar yadda abu dan maso da ya fassara faɗar Allah subhanahu ta'ala a cikin sura ta talatin da ɗaya. suratul lukman wa minan nasi mai yashtari lahawal hadith ita wallahi lahawar hadith din nan sune kaɗe kaɗe da waƙe waƙe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna tsirar da munafunci a zuciya saboda haka in kana jin kaɗe kaɗe kana jin waƙe waƙe kana kallon raye raye ko kana ganin tsiraicin mata ko na mazan ma in kana gani to ka daina suna daga cikin abubuwan da suke tsirar da munafunci a zuciya ko suke sa wasu a tare da mutum na daga abin da ke sa wasu wasi a tare da mutum yawan ƙarya mutum yana yawan yin ƙarya to kullum zai ringa tunanin kaga wannan ƙarya ta tashi zaka zai tunanin wata ta daban da haka ka yi ƙarya guda ɗaya in ka yi sa ba sai ka nemo guda ɗari don kare ta kuma kullum a cikin ta ka kasance to ka ya yi ƙarya na daga abin da yakan kawo wasu wasi a cikin zuciya ainihin wato eh, fitsari a wurin da mutum yake yin wanka da mantuwa da wasu wasu in kana fitsari a wurin da kake wanka kana samu suna samun to haka dai abubuwa ne to da sai ka duba tunda a lokacin da ka ji aka ce ka ji wasu wasu shi aka ka nemi tsarin Allah da ke dan to kuma shi nan sai lokacin da kake azkar kake samun wasu wasu ko wannan lokacin ka fi samu ina fatan mun gane to da haka ainihin sai ka duba waɗannan abubuwan idan kana kallon tsiraici kana kallon batsa kana ganin abin da bai halatta ka gani ba ka daina in kana jin abin da bai halatta ka ji ba kamar kaɗe-kaɗe kamar wake-wake kamar wani sharri kamar wata tatsuniya wasu ƙarere da ake yi musamman kaga yan kwamedi an gane masu yawan kallon kwamedi kaga duk za su samu kansa irin wannan yanayi to duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutane in kana yi to ka nisance su sha Allah za ka samu sauƙin abin nan In da kake yin wanka in kana fitsari a wurin ka daina ka daina yin wanka a wurin da kake fitsari ko fitsari a wurin da kake yin wanka da haka ka yi fitsari a wuri daban sannan ka je wuri daban ka yi wanka ko da a cikin ke ɗaya ne ina fatan mun gane haka nan idan mutum yana yin ƙarya to ya daina haka nan rashin samun tabbas ko kuma duk da ka zo kana yawa da kana raba zuciyarka gida biyu Allah kuma yana cewa ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi zawfi Allah bai saka wani mutum zakata biyu ba a cikin zuciyarsa kowa zuciyarsa guda ɗaya ce to waɗannan duk abubuwan da ka san sukan raba maka hankali ya kamata ka saurari ɗaya ne amma sai kake son sai ka saurari guda biyu to ka daina wannan zai kawo maka matsala a cikin ainihin wato rayuwa wannan wasu wasu zai same ta malam wani ne ya zo masallaci an yi ruku'u maimakon ya yi ruku'u idan an ɗago ya shiga sahu sai na ga yana ruku'un yana tafiya har sai da ya shiga sahu yaya hakan ke nufi bayan akwai hadisin cikin waɗa ko hadisin abin nan zaid bin sabit ya zo masallaci an yi ruku sai yi ruku kuma dabba hata da khalifin fiskof in eh, tafi yana cikin rukun ya tattaka har shiga cikin a cikin sahu aka yi sallah wannan ya nuna sunna ne ke an gani babu laifi don mutum ya zo masallaci ya tara an yi sahu an yi ruku in yake sai ya shiga cikin sahu za a dago to sai ya ruku daga inda yake ba tsayawa zai yi sai liman ya dago sabai ya taka ba yana cikin ruku'un sai ya tattaka ya tafi bal imamul bayhaqi a cikin sunan ya rawaita hadisi asar na abdullahi dan mas'ud wata rana sun shiga masallaci da ibnu hani ɗaya daga cikin almajiransa sun je tsakiyar masallacin masallacin babba ne sai liman ya yi ruku'u saboda haka sai suka yi ruku daga nan sai suka taka suka shiga cikin sahu bayan an idar da sallah shi almajirin nasa sai tashi zai karo sallah ina gani bai samu wannan raka'a ba sai Abdullahi dan maso da ya rike shi sai ce ai wannan ga kaza kaza kaza sai ce haka za sunna wannan ya ce sunna kenan kaga abin da wasu ke ma sai mutum ya shiga cikin sahu sannan ya kaga ya saba sunna hadisin abubakar nufai dan alharis sakafi allah ya kara masa yadda shi ma irin wannan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yace wata rana ya zo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku sai i sau i kabbara shiga cikin sahu da ya shiga cikin sahu da aka yi da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wane ne na biya yi kabbara saboda yanzu mutane sun riga sun ya shiga cikin sau mutane kuma sun karu sai ce ni ne ya rasulallah sai manzo Allah sun sanar ce zadaka Allahu hirsan wala ta'ud ala ƙara maka kwaɗayin rizkan lada amma kar ka sake yin haka menene abin da ya hana shi shine daga murya daga murya din zai ga liman gani na zo ke a kar ka sake yin haka kawai inda zaka kawai ka ruku'unka ka shiga cikin sallah kenan abin da mutane suke yi kaga shine ba shi da nasu mutum ya ce sai ya shiga sausa mai ya kabbara ko kuma in yi kabbara in yi sujaɗe ruku'u sai an ɗago sa ya taka ya wannan wannan shine ba shi da nasu abin da nasu ya ce sunna ita ce in ka zo daga inda ka shigo masallaci an yi ruku'u sai kai ruku'u kana ruku'un kana takawa har ka shiga sahu kar ka ce kuma ba za ka ɗago ba har sai ka shiga sahu a'a liman kana cikin takawa kana tafiya sai ya dago sai ka dago kai ma ka ci gaba da tafiya idan sujada ta kama sai ka sake yin sujada sai ta sujada za ka yi kana tafiya yawwa ka ganin za ka yi hankali kenan sai an dago aka abin nan in zama ne sai ka zauna idan tashi aka yi sai ka tattaka ka karasa cikin masallaci ka yi cewa wanda masallaci ne za a irin wannan misali ka je sultan bello a kaduna in ka kana shiga ta bangaren yamma aka yi ruku lallai kafin ka je liman ya ne ya dago kuma kafin ka yi sujada ka dago ji tafiyar da kake kafin ka je sai ya yi sujada ina fatan mun gane masallacin ƙasa na abuja kai ko masallacinmu na otako na ƙungiya na hedukatar ƙungiya ko ka gane wannan masallacinmu nan ma wadata na makodi shi ma yana da girman da in ka shigo ta cin abin nan kafin ka yi wannan za ka iya samun ka rasa raka'a ko kuma dole sai dai ka samu raka a cikin irin wannan yanayi ina fatan mun gane to saboda haka dai idan mutum ya samu kansa irin wannan zai yi kabbara ne ina tashbihinsa kuma yana tafiya da shiga sahu in an dago zai dago ya ci gaba da tafiya da shiga sahu in sujada ta riske shi gabanin ya shiga sahu sai ya tsaya sujada a nan aka gama aka tashi in miƙewa aka yi sai ya miƙe ci gaba da tafiya har ya kasa sa cikin sauhu ina fatan mun gane gujera ta yi kuma ya samu wannan raka a din ba zai rama ta ba ko ba zai sake yin wata a madadin ta ba ina fatan mun gane to wallahu a'lam Allah ya mana jagora ya dora makan da dai na Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا سواء نعم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون نعم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين نعم بارك الله فيك يوم ما سأل بركة إذا كنا تناوى بياني يا شاق باتا ثم بارا وأن الصورة يوانتي تنا عيوينتا سنستوناني أكن أهل الكتابي a waɗannan ayoyi da Allah ramma ya karanta Allah ina mana bayanin ahlul kitabi ba iri ɗaya bane akwai waɗanda sun tsaya akan abin da Allah ya saukar gare su na littafi waɗansu kuma sun karkace Shi ne yace laisu sawa'a su ahlul kitabi ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima daga cikin ahlul kitabi akwai wasu al'umma wata jama'a wata ƙungiya, tsayayya akan gaskiya yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana allaili a yaffan dare ma'ana suna ƙoƙarin yin aiki da shi da su wahum yasjudun suna masu yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala sujada anan tana yi wa sujada ta sallah tana iya yi wa sujada ta jawuwa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wata'ala ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya umarce su kuma sun karɓi wannan umarnin da ya ba su wannan umarni ne ya ba su Allah ya rike alkawari daga duk annabawa idan wannan annabin ya zo sallallahu alaihi wasallam za su yi imani da shi to ko waɗanda ko su waɗannan ahalin kitabi sun karɓi wannan umarni kuma suna ƙoƙarin tabbatar da shi yu'minuna billahi suna jaddada imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani ga mummuna wa yusari'una fil khairat kuma suna yin rigegeniya in ba kai ba nuri wajen ayyukan alkhairi to waɗannan da aka sifanta da wannan ɗabi'a wanda sun tsaya suna karanta ayoyin Allah ba dare ba rana kuma suna jawuwa ga umarnin Allah ko suna yin sallah suna imani da Allah suna imani da ranar lahira suna umarni da kyakkyawa suna hani gaburan mummuna sifarsu ta bakwai suna rigege ne wajen aikin alkhairi min salihin suna cikin nagartar ranar lahira Allah subhanahu wataala zai ba su lada ninkin ba ninkin da haka ne a sura ta 29 suratul ankabut yace ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wadannan su ne za a ba su ladan su ninki biyu saboda hakurin da suka yi sun yi haƙuri sun yadda suna kan wani addini ga wani addini ya zo ya shafe shi suka bar wannan addinin suka dawo kan addinin gaskiya misali kamar su imam bala Allah ya saka musu dare ne ada da yan dariƙa ne ko eh ala baka guri malami da da yan dariƙa ne da da su ake wannan rangajin ana wannan abin nan din a sai sunna ta zo sai suka bari suka dawo to su Allah zai ba su ladan su guda biyu saboda wancan da suka yi har ga Allah sun yi ne saboda Allah suna tunanin daidai ne addini ne da yi bayyana gare su ba addini ba ne suka yaƙi zuciyarsu don abu ne da mutum ya saba da shi aka ce yi bashi da aka ba shi yake wai ba mutuwa ake wa kuka ba sabo ake wa kuka me yasa wani ya mutu kake kuka ba wai dan ba zai mutu bane ko dan ya mutu bane a ka saba da ganin sa yau ka daina ganin sa ka saba da yin kaza da shehu ka daina shi kake wa kuka amma kai ma ka san wata ranar mutuwa za ka yi an fahimta to kamar haka ne mutum ina kan wani abu ya shekara ashirin talatin arba'in hamsin a ce yadda i kauya ya koma wani to lalle wannan Allah ya datar da shi to irin waɗannan Allah yake ula'ika yi uta wani ajarahun marrataini sai ce bima sabaru saboda haƙurin da suka yi na jin Allah subhanahu wa ta'ala bisa haƙurin da suka yi na yin ɗa'a da Allah subhanahu wata'ala bisa haƙurin da suka yi na barin abin da suke so suka saba da shi zuwa wanda ba sa so wanda bin saba da shi ba har in zaman to yanzu shi suke so kuma shi suka saba da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ula'ika min salihin waɗannan suna daga cikin ainihin nagartattun bayi waɗanda Allah subhanahu wata'ala zai ba su lada mai gwafi a ran tashin alkiyama wa ma ya falo min khairi Allah ya ce kuma duk abin da suka aikata na daga alkhairi falai yukfaruhu ba za a butulce musu shi ba za su rasa ladan aikin ba wallahu alimu bil muttaqin kuma shi Allah masani ne da masu takawa waɗanda suke yi don shi suke yi masa da'a Allah ya san su zai ba su lada nan akwai wata ƙira'a wa ma taf'alu min khairi wa ma taf'alu min khairi ya zamanto iltifatun anil ghaiba lil khitab wato da ana magana da waɗansu yanzu aka zo ana magana da su ya ku ahlul kitabi waɗanda kuka yi kaza kuka yi kaza kuka yi kaza kuka yi kaza abinda kuka aikata na alkhairi a baya falan tukfaruhu ba za a bitirce muku shi ba za ku samu ladan ma'ana kun musulunta ne akan wani aiki na alkhairi ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da aka sauya alƙibla dan kun sani lokacin da manzo Allah su sallam yayi hijira zuwa Madina an canza alƙibla daga daga Makka zuwa Baitul Maqdis yayi wata 16 zuwa 17 ina fuskantar Baitul Maqdis yana yin sallah amma kullum yana roƙon Allah Allah in musanya masa alƙibla in mayar da shi ɗakin Ka'aba in zama to nan ne alƙibla har Allah ya karɓi wannan addu'a to a lokacin da aka juyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa Ka'aba waɗansu sahabbai sun mutu saboda haka sai sahabbai wasu hankalinsu ya tashi to su waɗancan da suka mutu gaban wannan lokacin ya za a yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu aladan su yana sai Allah ma ya saukar da aya قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها وول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربكم وما الله بغافل عما تعملون Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da waɗannan ayoyi ya tabbatar cewa waɗanda duk suka yi aiki to ba za su rasa ladan aikinsu ba da haka waɗancan da suka mutu ana fuskantar baitul maqdis Allah zai ba su lada wani mutum mutumin kirki yana yanta bayi yana ci da mabugata ina daukar nauyin marayu ina saukar baki tun zamanin jahiliya da ya musulunta sai manzo Allah sallallahu ya musulunta akan abin da yake kai na alheri dama yana aikin alheri yanzu ya zo ya dora to da haka jama'a aikin alkhairi da mutum ya yi da sunan imani kuma a wajensa shi har ga Allah haka abin yake in ya gane wannan abin ba kyau sai ya dawo yake yin mai kyau Allah sai masa abin da yake ula'ika allazina yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin wa kana ga ghafuran rahima ina fatan mun gane wallahu a'lam a ah, bil munasaba nan da Allah ya ce wahum yasjudun suna yin sujada wannan ina nuna mana ko ishara ce akwai sallah a cikin littattafan da suka gabata akwai sallah ne a cikin littattafan da suka gabata a taura da injila don haka ne idan ka sami wani pastor ko wani reverend father ko wani abin nan za ku archbishop za ku tattauna ka gaya masa yi maka sallah da ake a cikin bible da akwai sallah bible sallah prayer is there in the bible irin wannan sallar da muke yi annabi isa ya yi sujada irin sujada da muke yi alaihi salatu salam kun fahimci magana din wannan nuni ne cewa akwai maganar sallah a cikin littattafan da suka gabata kuma gaskiya ne dukkanin annabawan Allah sun yi sallah duk annabawan Allah sun yi sallah da haka ne a hadisin Isra'i da Mi'raji annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je yi Mi'raji da aka farlanta masa sallah guda hamsin da ya sauko izo jan annabi Musa alaihi salam ya tambaye shi sallah mai ubangijin kai farlanta maka sai ce salloli hamsin tsakanin dare da yini ni da al'ummata sai annabi musa ya ce koma wajen ubangijinka fas'alhu tafifa kai koma wajen ubangiji ka nemi sauƙaƙa maka don ni na jarrabu bani isra'il sun fi ku ƙarfin jiki sun fi ku girman jiki sun fi ku kaza da kaza amma ba su iya sallolin da ba su kai guda hamsin ba eh, bai gushe ba yana kai kawo tsakanin ubangiji da annabi musa har sai da aka dawo sallolin guda biyar sai annabi musa ya sake cewa da shi koma wajen ubangiji ka nemi in sauƙaƙa maka kai da al'ummarka na jarrabu banu isra'il da sallolin da ba su kai guda biyar ba amma ba su iya ba sai sai ya musa zan dogara ga Allah zan ce mai salloli guda biyar na yi kai kawo tsakani na da kai da ubangiji na har na zaman to yanzu ina jin kunyar ina jin kunyar ubangiji saboda haka ainihin annabi sallah sallam feto da sallah mahallu shahid a ciki annabi musa ya ce ya jarrabu banu isra'il da sallolin da basu kai guda biyar ba kenan sallah is there in the old testament duk wani commandment da Allah ya saukar ya saukar da shi sallah to sai a tambayi masu bin littattafan suna yin sallar idan suna yin sallar wace iri suke yi irin wanda suke nan a cikin littafinsu annabi isa alaihi salam a cikin bible ya faɗi ya yi sujada ga ubangiji ya dire hannayensa da goshinsa da gwiwoyinsa da kafafunsa ba irin wannan sujada muke yi ba aka suke yin sun je sallah in sun je coci in sun je lokacin da suke ibada haka suke yi da haka yan uwa masu da'awa ku dinga samun irin waɗanda in kana karanta alkur'ani za ka rinka samo point sannan an baka abin da kenan sai ka koma a littattafan nasu ka duba za ka samu waɗannan abubuwan da aka faɗa suna nan a cikin littattafan su ya suke practicing nasu yanzu an fahimta Shi ne ma'anar da Allah ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi su musu yadda sun canza ba misali yanzu idan ka sami yan deeper light kamar su ne ahadu suna cikin musulmi a cikin eh, kiristoci an fahimta ai kaga suna shi ne wanda aka yadda a cikin musulmai su ma sauran musulman sun yadda ahadu suna shi yake kawa inda annabi ko an sallama ko ba a sallama ba an sallama kowa zai gaya maka haka shehun sai haka aka karfo masa aka ruwaito masa a mafarki aka zuciyarsa ta gaya masa daga ubangiji ba haka bane amma kaga ahlus suna shi zai ce Allah ya ce ga aya annabi ya ce ga hadisi an fahimta to kamar haka suke da haka idan ka je ka same su zaka ka ga rayuwarsu a 100% different to wadda sauran suke ba sa jin kaɗe-kaɗe ba sa jin waƙe-waƙe ba sa yin raye-raye duk wani abu da yake na nishadi da waye ba sa yi matansu ba sa sa ƙananan kaya ba sa fitar da gashin kansu ba sa mu'amala da wasu mazan banza ba duk wani abu kamar mace musulma haka suke lokacin da zai sabi akwai wata aisha ta aisha christian yar maiduguri sai zamanto mu ne shugabanni a wannan lokacin a nysc a zuwan da nake ni ni ne shugaban zuwan ɗin ita ce mataimakiya mun zauna gida ɗaya wata rana sai na ji ta tana yin sallah da daddare ni na ɗauka musulma dan na san sunan da aisha bayan nan sai na tana ta wani gwalangwalan tana ta wani abin nan shine da safe sai nake mata magana na ce kin hada mu bacci jiya kin yi tsallake tsaf kuma kin zo kin ta abin nan to sai daga baya sai na gano a ce christian kuma yar deeper life na fara mata wa'azi ta ce da ni malam matsala ta guda ɗaya yanzu in na koma gida na da matsala kawai ita ita ce ne matsala nesa ta ake musulma ce musulmi yana sallar dare kina yin sallar dare musulmi yana addu'a kina addu'a musulmi yana kaza kuma ba zancen lahadi ko laraba a kullum za ta yi kiyamun layi kullum ba ranar banza in tana al'ada ba ta yi duk hukunce hukunce ne an kusan ne akwai similarity tana azumi Sana azumi wata rana kawai za ta ce sana azumin ta dawo kaga akwai ne akwai similarity wannan azumin da suke na kwana arba'in akwai break da suke yi ita ba ta yi azumi take full azumi in ta fara tun daga down lokacin da alfajir yake so ba za ta shawarwa ba sai rana ta fashi wannan break din da ake yi short break wajen sha biyu suna ɗan samun abin da a ce a ɗan yi short break ba ta yi kuma tana shan ruwa daidai lokacin da muke shan ruwa a lokacin da su sai duhu ya shiga Allah ya sa kuna gane this is the real teaching of Jesus aka abin da ya shafi aka akan abin da ya sallah aka abin da ya shafi kaza ya fuska to da haka da yan uwa masu da'awa ku ringa lura da irin waɗannan ayoyin an pointin nasu ishara ce amma sun kunshi da yawa daga cikin abubuwan da suke cikin su in ka koma ka sa ya zama maka rafan inda za ka tabbatar da abubuwa masu dama na'am Allah ya ce إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم نعم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم بارك الله فيك الله يتي إن الذين كفروا للي ودن سك كافرت لن تغني عنهم أموالهم دوكيوينسو ولا أولادهم هكذا يا ينسو لن تغني عنهم بدا an amfanin musu shay'an komai ba daga wajen min Allah daga Allah Abin da zai tserar da mutum a wajen Allah shine ba Allah amma kana da kuɗi kana da mulki kana da yaya kana da jama'a kana da sarauta kana da shugabanci kana da matsayi iri kaza wannan babu shi a wurin Allah yau mala'in fa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim ranar lahira ne ce da dukiya da yaya ba sa amfanin komai kasance wanda ya je gaban Allah da zuciya kubutacciya mai bin Allah mai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a aina ne dukiya da 'ya'ya za su yi maka amfani shine a nan duniya ka dora su akan turba ta kwarai ka dora su akan tafarki na kwarai ka dora su akan hanya mai kyau wadda za ka ribace ta idan 'ya'ya ne zamanto mutanen kirki zamanto na kwarai zamanto wanda in ka mutu za su yi maka addu'a idan dukiya ce ya zamanto ka tara ta ta hanya mai kyau ka sarrafa ta ta hanya mai kyau kuma ka mutu ka bar wani abu wanda zai dinga binka a bayanka shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza mata adam in qata amaluhu illa min salat in dan adam ya faɗi ya mutu to duk wata hanya da yake biya samu lada ta kace sai hanyoyi kwayo ku kace sadaqatin jariya in kai kaddar min kenan ko jarra bil idafa min sadakatin jariyatin daga sadaka mai gudana za ka ringa samun lada wace ce sadaka mai gudana a dukiyar da Allah subhanahu ta'ala ya dauka ya baka ka yi wani abu da za a ci gaba da amfana har bayan mutuwarka ka gina mutane rijiya ka yi musu hanya ka dasa musu bishiya ka gina musu makaranta ka gina musu masallaci ka gina wani gida ka ce wannan a ringa saukar mutane fi lahi duk wanda ya zo gari bako ko masallaci ka gina liman gida ko na'ibi gida ko ka gina liman da na'ibai gida da mai kiran sallah ko masu kiran sallah su zauna duk wanda ya walici wannan aiki da suke yi zauna a gidan har kiyama ta tashi ko kuma wannan gidan ka gina shi saboda ka ba kungiya misali wanda duk izo gari bako ko malami ko wani shugaba a kungiya ko kaza ya sauka a nan a hannun kungiya a saka shi a wannan gida zauna ko kuma a wannan eh, abin nan shagon na na kasuwa gashi na bayar da shi kudaden a ringa gudanar da aikin masallaci ko aikin makaranta ko aikin kaza ko kaza makabar mutane suna buƙatar makabarta a gari ka sai makabarta ka bayar ana buƙatar motar tafiya wa'azi ka ɗauka ka sai aka bayar a ka ɗauki nauyin wane ya ji ilimin addini ya yi likitanci ya yi kaza ya zo ina taimaka mutane ina yi bisa bilin ba don samun abin duniya ba to in ka yi wannan wannan abin da kai zai ringa binka har kana cikin gabarinka sadakatin jariya ita aw waladin salihin yad'u la ko da na kwarai da ka mutu ka bari ne maka addu'a ka same shi ka ba shi tarbiya tarbiya ta addini ka kula da shi ya tsaya akan addini yayi kaza yayi kaza ga yawancin yayin da muke haifa yau in mun ka mutu ba za su yi mana addu'a ba eh to sai ka ce yuruzunin man ko to yaya ne muka haife su abinda muka damu su iya turanci abinda muka damu su ci sciences ya zama likita ya zama lauya ya zama kaza ya zama kaza amma ya zama liman ba hadalinmu ba ne. ya zama wani gagarumin mai wa'azi ba hadalinmu ba ne. wani gangaren alkur'ani ba hadalinmu ba wannan ba damuwa mu ce za mu iya kashe komai 'ya'yanmu mu su yi karatun zamani amma mun gagara kashe komai kankantar kuɗi don su karatun addini haka ne ko ba haka ne in baka gano wannan ba ka je makarantun duk da ake karantar da addini makarantar islamiyya ce makarantar tafis ce za ka ga kullum a koren yara ake an kai bayan kudin makaranta haka ne ko ba haka bane amma waccan da za ka biya dubunnan kuɗaɗe gabanin dan ma ije ya shiga sai ka biya ba haka bane Ya na ga sai girgiza kai kuke kamar kadangaru ok ta biyo ta kanku kenan to wanda abin da ka karanta da shi kenan ka gaya mun in ka mutu mai zai maka ana karanta abcd ne addu'a kala rawi Allah ya ji kansa wancan na gaskiya na Kano Allah ya ji kansa in zai sayar da laya akwai wani kanan mahaifi na soja ne sai jojan karatun kala rawi aka zo ana sayar da laya maganin bindiga aka yi rashin sa'a da ya zo da ita ya bata cikin kaya ya sa wata kanwar su ta masa wanki sai ta wanke da wannan laya shi ke <laughs> da izo za Allah ya soke barin ban labarin ana barin tafi abin da ya faru ka san soja shi ba ruwansa da namiji ko mace da ya zo ya buɗe laya sai ya ga ashe abcd ne da ma abin nan 2 plus 2 yar kala rawi ta ji an mata tek inda ta ci a ta inda ta aka yi mata abin nan a ta faɗi ne sai zai yanka kawai zai nan da ɗaya su da abin da zai na sayarwa ne gashe gari sai tafi ya same shi bayan sa abin da ya ce kai dan dan kare na mutane wayo shine kai wannan abin shi ka kawo mana kace ne maganin bindiga ita to yanzu kai banda baka da hankali a ce maganin bindiga a naira biyu an fahimta to mahallin shari'a ciki tsakani da Allah wannan abin da ya saka menene menene abin da takardar da yake da ya saka ita zai aga ba ko ba ku gane ba saboda ka shi kenan da ka wannan dan da kai abin da kai kidin nasa shi da da kuke ganin sa barin gaya maka it look like a computer it just is like a system Gadget in ne gadget abin da kai kibin za ta kasa mata shi za ta ne za ka ɗa'i haka ɗa'i ba laifi ba ne ka ce wa ɗanka duk kuɗi domin ya samu ilimin zamani amma kar ka manta cewa mafi muhimmanci shine addini sai ya san addini ya yi karanta ƙur'ani ya yi karanta na ba ku labarin wani makarantun malami ya mutu kwanan baya kaɗan yan watanni da suka wuce yana na ana gyara kabarin ita wai duk ƴaƴansa da jikokin sa duk ma da Qur'ani ne kuma ƙarya yake yi ni akwai ɗalibin sa a alƙalam ɗalibi na ne na ɗauke su GSC Arabic and Quranic memorization bai iya larabci ba bai san Qur'ani ba kuma abin da za su yi daga amma ne zuwa suratul ba amma Allah bai iya kai fatiha ta kirki bai iya karanta ba ya zo ya same ni ya ce aka rama kallon ce na da Allah zan dan karanta maka fatiha kaza kaza kaza kaza na ce kai yanzu na ce musulunta kai ya ce a za ka za wane ne wane ne na ce a na ce wallahi sai yi kara sai ka ci sai amma ba wani zanta abin nan ƙarya ce Abin da sun koya musu shine duniya haka ya je ya yi social management ta a wajen ma'alƙalam ya fitar da digiri kuma ma ba shi da kokari to wanda ya kasa ƙwarani kokarin yake ne ƙwarani gidanku ana takamar ƙwarani kuma ga shi ka kasa har ubanka yana ƙarya yana ta duk gidan kwama a cikin ƙwarani zance ne Allah ya sauke to dai mu koya ya mu qur'ani mu koya musu hadisan annabi mu koya musu addini to shine za mu karu wani labari ban san ingancinsa ba amma kwanakin baya ya yi yawo a duniya wani bawan Allah ya karantar da ɗansa karatun duk da ake yi har fiye ya hana shi yin aure shi yana so ya karatun addini ya hana shi sai da gama wannan kuma zai kwanta ka don asibiti ba lafiya isa uban ya ɗauko takardun da ai ba ya karatu gaba ɗaya ya ce ba bai ce mu ya ce yanzu waɗannan duk abubuwan su ka sa ne a rayuwata dani ban san Allah ba ban san manzan Allah ba ban san addinin Allah ba yanzu na je Allah zai tambaye ni ne game da abin ga Allah da manzansa da addininsa ban san su ba sai waɗannan na sani ce ma abin da kai gaban Allah subhanahu wataala ya faɗi ya mutu eh sai san ingancin labarin ba ma ya yawo a social media akwai shi kuma wannan fama ike da uban ya bar karatun addini ya hana shi har sai da ya yi karatu ya zama medical doctor da ya gama sai shugaba ga karatunka da kake so maka na yi dan Allah kai mun alfarma ni kuma kuma yi wanda nake so wanne kake so yace wancan karatun dai na addini to ina wannan ina wannan ina cikin yin na addini ko ya faɗi mu jama'a wannan duniya ta daina rude man toshe man rufe mana ida akwai wanda kaga ya mutu kwanansa bai kare ba idan kace so kake sai ya zama kaza a wannan tsarin kai sai ka tambaye kanka bai ka zama wannan tsarin kuma Allah ya baka abin da ya baka ko kuma yanzu magana yanzu barin a ruwa ta magana da profesa mansur sakwata ya faɗa ya ce in ka samu farfesa ɗari mahaifiyarsu ko firamare ba ce ba farfesa nawa amma mahaifiyarsu ko firamare ba ce ba gaskiya ne ko ba sai to wasu babansu ma ko firamare ne ba wasu babansu ko firamare ne ba kuma sun zama farfesa menene ne ma'anin wannan Allah ke ke tsara mutane rayuwa da ka kada ka mai da ka abin da aka ce ka yi wannan shi Allah zai tambaye ka akan sa da aka mai da hankalinka akan wannan in ba haka ba za ka zo ka yi nadama abin ne nan Allah subhanahu wa yace na kafa kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ƴaƴan da dukiyar in kana so su amfana maka wani abu a wurin Allah to ka ba Allah da su. sai ya zaka ba Allah sai ka nuna musu Allah sai ka biyar da su hanya ta Allah ai jiya muka ji mutane uku da za a fara saka a wuta me asalin makomarsu menene abin da suka yi ai mai kudin da zai shiga wutar ai ya tara dukiya ta kyawar hanya ya kashe take kyawar hanya amma menene matsalarsa za ka sai ka dinga lura da wannan me Allah ya ce ka yi me ya ce ka bari to shine abin da za ka yi to shine sai zama to baka yi nadamar 'ya'ya da ka samu ba baka yi nadamar dukiya da ka samu ba idan kana takamar kana da 'ya'ya da yawa ko kana da dukiya da yawa Allah ya ce waɗancan da suka gabace kanu a shadda minkum kuwatan wa aksaru amwalan wa aulada sun fi ku ƙarfi sun fi ku yawan dukiya sun fi ku yawan yaya saboda me su alfahari ma suke da yaya mutum ne zai ce in Allah ya bani ɗa namiji goma zan yanka ɗaya saboda saboda tsabar abin nan yanzu kai ka samu biyu uku sai ka ce sun ishe ka ba ka ake yi ba Allah ya sauke yace wa ulaika ashabun nar wadannan sunan yan wuta Allah ta babu ciki hum fiha khalidun suna ababen kaddarawa da wama a cikinta. ta masalu ma na fi hadhihi hayatin duniya. kwatankwacin abin da suke ciyarwa a wannan rayuwar ta duniya a ayyukan alheri kamar shi ha sirrun kamar iska ce wanda akwai wani sanyi mai ƙarfi a cikinta A asabat harsa ƙaumin da ta zo ta ratsa gonar mutane waɗanda suke zalamu anfusahum sun zalunci kawunansu fa halakatu sai ta halakar da wannan gonar wato gabanin lokacin bushe wata yi sai ta zo ta bushe wannan kalmar zalamu anfusahum kalma ce yi raziya wato wata kalma ce bujurowa ce ma'ana a sabon harsa ƙaumin fa a ahlakat iskar da ta zo ta samu gonar da ta ratsa ta sai ta busar da duk abin da yake cikinta gabanin lokacin bushewar sa bai yi ba ta busar da shi kenan ya yi tefin ba za a samu amfani ba an fahimta to waɗancan me isa Allah subhanahu wa ta'ala yi musu irin wannan duk abin da suka tara na dukiya da yaya ba su da komai a wurin Allah saboda zalamu an fusau sun zalunci kawunansu da kin din Allah da dukiyar da ya ba su da yayin da ya ba su an fahimta shine Allah subhanahu wataala yake magana akan alwalid ibn al-mughira yace an kana zamanin wa bani idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin dan yana takama da yaya ina takama da dukiya in aka karanta masa ayoyin Allah sai ta ƙarya ne zancen banza ne tatsu ne mutanen farko ne an dade ana faɗa gabanin shi an faɗa haka suke cewa zalamu anfusahum wa ma zalamahumullah Allah ya ce waɗancan arnan da dukiyarsu da yayansu ba su amsa ma musu komai ba Allah bai zalunce su ba kwata-kwata saboda ne ya yi ko musu manzanni ya saukar musu da littattafai ya saukar musu da shari'a bayan wucewar manzannin ma sai da aka ci gaba da karantar da su an ci gaba da karantarwa ko ba ci gaba ba da manzo Allah ya mutu an daina wa'azi an daina karanta da alkur'ani an daina mutane bayaninsa irin bakin jinin da ya yi an daina yi akwai wani in za ka ba shi wuka ka ce sa gaba na kudu ko arewa ka yanka amma ga yamun me yasa kake kina kake jin haushi na ba shi da abin da zai gaya maka fiye da yace kana damunsa da wa'azi kuma fahimta to yanzu wanda aka wa wa'azi har yake jin haushi dan Allah aka je lahira aka saka shi a wuta an zalunce shi wanda an masa wa'azi an gaya masa gaskiya sai ya ji haushi ya ki ije wuti lahira aka saka shi a wuta an zalunce shi ai ma'anar damuwar da ya yi shine sai ya karba dan in ya je lahira Allah zai ce da shi to wannan abin duk da baka so amma ka bi shikenan za a baka lada sai saka ka aljanna ga ma ya shine Allah ya ce wa ma zalamahumullah Allah fa bai zalunce su ba walakin anfusuhum yazlimun sai da kawunan suke zalunta a gaya musu gaskiya su kibi a nuna musu gaskiya su ki gani su ji gaskiya su ki karba a ce ga abin da yake daidai su kibin daidai sun toge akan son zuciya sun toge akan abin da Allah baya so don aka je lahira dama ka'ida ce usuliya ku rike ta man fa'ala ma sha'a fiye masa in dai tanadin mutum hadaninsa shine yi abin da ya ga dama to ya shirya haɗuwa da abin da zai bata masa rai in dai hadanin mutum shine ya yi duk abin da ya ga dama ya ko su mutane suna ta ba wanda ya isa ko ko mu ba ma jin kunyar koya ko mu ba ma saurara kowa ko mu ba daga kowa ran da kai ma ba za a ji kunyar ka ba ba za a saurara maka ba ba za a daga maka ba za ka wata rana ce wannan ranar tashin alkiyama shine wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam sai au ilmun yuntafa ko ilimi wanda ka mutu ka bari ake amfana da shi ta dan ka karantar yi ilimin addini za ka samu lada ta yi lissafi ka buga ta wa nauyin buga lissafin kai ka ɗauka aka buga misali na ga wani lissafi na malam dan boye Allah ya saka mishi da dan ɗansa ya aiko min da shi na gan shi eh, mutamayyi me ya hana wannan a ce a buga wannan lissafi? ka na mutane zai amfani mutane to in ka yi irin wannan kai kuma sai Allah ya ta baka lada ya ta baka lada ya ta baka lada ka manta ka tube kudin ka manta da abin da ka yi amma alkhairinka kuma ina nan ina tabinka ina tabinka ina tabinka sai kana cikin kabarinka sai lada ta zo maka dama kuma kafin ka je ya riga sun ya kwanta ladan a kansa za a je a dora sannan kuma kana nan bayan ka hau kai kuma zai fi gaba da lullube ka an kabari dai an san akwai wahasha ko da ganin kabari a cikin gari ake makabarta ko gari ne yake tare da makabarta fahim gari ne yake tare da makabarta da haka dan ka tashi ga makabarta boko a cikin gari da can waɗanda suka yi ta sai an ɗauka an yi tafiya mai nisa sannan a jiya kenan kaga bayan gari ne lokacin da kake wajen da kake kai kaɗai babu tsoro akwai tsoro za ka nemi abin da zai mai to wannan shi ne in aka saka ka a kabari shi ne ma'anan faɗar malamai da suke shi kabari darul wahsha gida ne na tsoro kai kaɗai ne kamar mutum ne a cikin dokar daji dajin kuma ka kaddara akwai kura akwai zaki ba suna jin mutane ba to kai ɗin ka kaddara ka samu kanka nan to kabari kenan to kaga ko kana nan za ka nemi me za ka lulluba me za ka yi kaza me za ka yi kaza waɗannan ayyukan su ne za su je su same ka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai abin da faɗa ya zan daidai kuma Allah ya ba mu lada wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyar shi ma ta taimakon marayu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya sa mizanin kyawun ayyuka ga sarkin fawa shi ma ya dawo muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin tafiyar da aka yi Allah subhanahu wataala ya bada abin da ya sa an sama abin da aka je nema muna roƙon Allah duk matafiyar mu Allah ya dawo mana da su lafiya Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare ma azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad